Da take yanke hukunci mai shari'a Helen Nuhu Hammanjoda ta ce gidan rediyo da talabijin ta Gotel da ke yola fadar jihar Adamawa ta saba sashi 167 karamin sashi na ɗaya na ci da gumin tsohon ma'aikacin ta ɗan jarida Kabiru a rayu. Ta umarci gidan rediyo da talabijin na Gotel da ya biya shi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari na ragowar kwangilar da ya yi kana kuma da naira miliyan biyar a matsayin diya. Wannan shari'a na zuwa a lokaci da ƙungiyar 'yan jaridu ta Najeriya ke kokawa da abin da ta kira ci da gumin 'ya'yan ƙungiyarta inda wasu kafofin yada labarai da ke kasar Najeriya ba sa iya biyan albashi balle a yi ta alawus alawus. Na hira da wasu 'yan jarida kan yadda shari'ar ta kaya da farko ga Husaini Hamman Gabdo. Alama ne na nuni cewa ɗan jarida yana da sa'ida na farko kenan. Da yawa ake cin gumin mu a yi amfani da mu a cimma wasu buri daga bisani mu a bar mu a warwa. Wannan alama ce na lallai ci gaba ta fannin jarida ta fannin demokrasiya ma gabaki ɗaya za mu ce ce kuma zai kara haɓaka zamantakewa na tsakanin masu ci da gumi mu tabbatar da in suka mana makamanci wannan fa za a kwato mana hakki mu saboda haka na yaba da abin da ya faru na ji daɗin haka. Wannan sunana Umar Kankano takaddama tsakanin jiran jarida da tsohon eh, gidan rediyo ko na tsohon shugaban kasa Alhaji Atiku to ka ga nuna lallai gaskiya ta yi halin inda shari'a ce wanda kotu ta ba shi cewa a biya su waɗannan kuɗaɗe a kan ayyukan kwantiragi da yayi mun yi eh, na da wannan. To ko yaya lauya mai kare ɗan jarida Kabiru a rayu barista Sodda Wagira wadda barista Francis Ngaro ya wakilta suka karbi hukuncin kotun. shari'an yau dai an ba shi Kabiru a rayu hukunci akan cewa TV Gotel ta biya shi miliyan shida da dubu ɗari ɗaya akan kibin su bashi inda ba su biya shi ba akan aikin da ya yi musu. Lauya mai mai kare gidan rediyo da talabijin na gotal barista ibrahim gwari ya ce za su ɗaukaka kara ga bayaninsa eh, insha Allah yanzu dai muna faman kaman eh, haɗin eh, muna faman neman shawara da wurin manajan din gotal din da kuma ofis mu din inda za a zo za mu ga ko za a iya ɗaukan gyara za mu ɗaukaka ƙara din yanzu haka din ma mun riga mun yi preparing notice of appeal din mu din da za mu bayar a kotu na ɗaukan kara an share sama da shekaru biyar ana sauraron karar da ɗan jarida jarida kabiru a rayu ya shigar gaban kotu yana neman a bi masa hakkinsa na kwangilar da ya shiga da gidan rediyo da talabijin na gotel inda ya buƙaci a biya shi naira miliyan 29 amma kotu ta yanke hukuncin gidan rediyo da talabijin na gotel ya biya shi naira miliyan shida da dubu ɗari ɗaya sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya